الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shiryar ba ba mai iya shiryar da shi Allah ka shiryar da mu muna shaida babu abin bautata bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa lallai shugabanmu annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ka daɗa tsira gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya bayin Allah mu kiyaye dokokin Allah Allah yana umartar mu da kiyaye dokokinsa yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo mutu face kuna masu mi kauya ga Allah ya ku mutane ku kiyaye ubangiji wanda ya alice ku daga rai daya ya alice mata ga wannan rai ya alice daga rayukan nan guda biyu mazaje da mataye na wannan duniya masu tarin yawa ku kiyaye ubangiji wanda kuke haɗa junanku da shi ku ji tsoron yanke zumunci lallai Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya ku waɗanda suka yi imani kuke yayi ubangiji kuma faɗi magana ta daidai zai gyara ayyukanku ya gafarta zunubanku duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa hakika wannan ya rabauta a rabo wanda yake mai girma ya bayin Allah mu sani lallai tafiyar kwanaki da wucewar shekaru izina ce wa'azi ne tunatarwa ce ga duk wanda yake sa ya tunatu shi sa Allah ta'ala yake cewa wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfa Allah shine ya sanya dare da yini sai zama suna musanyan juna liman arada ayyar dakara aw arada shukura amma ga wanda yake sanya fadaka ko yake sanya godiya ga Allah zai ga shigewar dare da yini da maye gurbin junansu wannan wa'azi ne da ya kamata musulmi wato mai kula da shi Allah ya sanya dare da rana suna zama madadin juna domin ya fitar ma da mutane lokaci na ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda aikin yini ya kubce masa sai ya ƙoƙarin riskata da dare wanda aikin dare ya kubce masa ya yi ƙoƙarin riskata da yini Kamai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah maɗaukakin sarki yana shimfiɗa hannayensa da daddare domin ya yafe zunuban da aka aikata da rana yana shimfiɗa hannayensa da rana domin ya yafe zunuban da aka aikata cikin dare har zuwa lokacin da rana za ta hudo daga mafaɗarta ya bayan Allah ga kwanaki na tafiya shekaru suna shuɗewa a kwana-kwanan nan kusa muke cikin shekara ta 1447 gashi a yanzu mun yi bankwana da wannan shekara ta fita daga cikin lissafin rayuwarmu rayuwarmu ta ƙara kusanta kabari mun ƙara ta ga wannan duniya yanzu mun shiga cikin shekara ta 1448 bayan ijirar annabi rahma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga garin makka mai alfarma zuwa madinar munawwara zuwa tsaiba garin da yake kore gurbatattun cikinsa ya bayan Allah gamu da fitar wata shekara da shigowar wata muna ta tintintini muna tattaunawa kuma tunatarwa masu imani kadai take amfana kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa mutuna muna tuna manya-manyan al'amura da suka faru a lokacin hijira wannan hijira ta tarihi fitar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa garin Madina wannan fita wadda ta canja akalar duniya gaba ɗayanta waye sanar da kai wane irin canji aka samu an samu ɗaukaka bayan ƙasƙanci da musulunci da musulmi suka fuskanta an samu ɗaguwar matsayi bayan faɗuwar matsayi da da musulmai suka fuskanta an samu isa da buwaya bayan ƙasƙanci da wulaƙanci da musulmi suka fuskanta ɗaukaka da buwayar da Allah ya ɗaukaka musulunci da wannan al'umma ta musulmi ƙasƙanci da wulaƙanci da Allah ya wulaƙanta kafirai da kuma kafircin baki ɗaya ya bayan Allah lallai a cikin cancanjawa da tafiyar watanni da shekaru da tafiyar darare da yini ya kamata ya zama izina ga dukkan wani bawa ba don komai ba ya tuna cewa wataran ya ga yini ya ga dare wataran ba zai ƙara ganin wani yinin ba ba zai ƙara ganin wani daren ba wataran ya ga wata ranar wata rana ba zai ƙara ganin wata ranar ba wataran ya ga wani satin wani lokacin ba zai ƙara ganin wani satin ba wataran ya ga wani watan wani lokacin ba zai ƙara ganin wannan watan ba haka nan ya ga wata shekarar wani lokacin ba zai ƙara ganin wata shekarar ba zai koma Izuwa ga Allah subhanahu Ta'ala. wannan zai sanya ba kawai ya kalli tafiyar shekarar a matsayin wani abu na tunawa ba a ya kalle shi a matsayin wata faɗakarwa ce na ya ƙara gyara aiki ya ƙara jajircewa saboda fa a shekarun da aka ɗiba zai yi a wannan duniya an ƙara rage guda ɗaya daga cikin wannan adadin shekaru ɗin ya ƙara matsawa zuwa ga ƙabari ya ƙara nisa ga wannan duniya ya bayin Allah Allah yana cewa lallai adadin watanni a wurin Allah tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai watanni ne guda goma sha biyu Allah ya ce daga cikinsu akwai guda hudu masu alfarma Allah ya ce wannan shi ne addinin Allah tsayayye kada ku kuskura ku ce za ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni masu alfarma guda hudu ya tabbata cikin hadisin sahihaini daga Abubakar yana cewa annabi rahma sallallahu alaihi wasallam na cewa lalle zamani ya zagayo ya kewayo ya dawo yadda yake kamar ranar da Allah ya alici samai da ƙasai shekara tana da watanni goma sha biyu a ciki akwai guda hudu masu alfarma guda uku a jere suke zulka'ada da zulhijja da watan muharram sai kuma watan rajab na mudar wanda yake tsakanin jimadin akhir da kuma watan sha'abana ya bayin Allah lallai mu sani cewa faɗin Allah a wannan aya da yace fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku ana nufin kada ku kuskura ku zalunci kawunan a waɗannan watanni masu alfarma wurin aikata saban Allah saboda aikata laifi ana tsara ninnin kashi a cikin wannan watanni kamar yadda aikata ayyukan kirki yana tsara ma mutum girman lada da girman daraja kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake tabbatarwa mu sani cewa waɗannan watanni na musulunci na shekara suna nan tun gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda alhafiz ibn kasir ya kaito daga alamuddin as-sakhawi yana cewa waɗannan watanni sune muharram kuma an kira shi da suna al-muharram saboda yadda larabawa suke wato haramta yin yaƙi da keta alfarma a cikinsa kuma saboda larabawa sun kasance wani lokacin su ɗauke shi su mai da shi safar safar ɗin su mai da shi muharram shi ya sanya aka kira shi da wannan suna an kira watan safar da suna safar saboda suna barin gidajensu wurin tafiye-tafiye suna fita zuwa yaƙoƙi da kuma tafiye-tafiye rabi'in al'awwal an kira shi da wannan suna saboda lokaci ne da suke zama domin gyare-gyare a gidajensu haka nan rabi'in sani shi ma suna ci gaba da wannan ayyuka na gyare-gyare amma jimadal ula da jimadal akhir an kira su da waɗannan sunaye saboda yadda ruwa ke daskarewa a wannan lokaci ya bushe saboda tsananin sanyi da ake fuskanta rajab sun kira shi da rajab daga attarji shine girmamawa saboda suna girmama wannan wata musamman kabilan mudar shi sa manzala ya danganta watan gareta saboda haka laraba suke cewa rajabu mudar saboda tana cikin kabilun da suka fi girmama wannan wata sha'ban an kira shi da sha'ban saboda yadda suke fantsama suna tattarwatsuwa suna tafiye-tafiye da kai are-are nan da can ramadan an kira shi da ramadana saboda lokaci ne mai tsananin zafin rana tsananin zafi yadda rairayi ke ɗaukan zafin rana Shi ne ake ce ma ramza sai suka kira watan da suna ramadan watan shawwal an kira shi da suna shawwal saboda a lokacin ne raƙuma suke barbara daga shalatil ibil ma'ana raƙuma na ɗage bindinsu watan zulƙada an kira shi da zulƙada saboda zama suke yi a gida ba sa tafiye-tafiye ba sa zuwa yaƙe-yaƙe ba sa komai suna zaune gida watan zulhijja an kira shi da suna zulhijja ba dan komai ba saboda a lokacin ne suke aikin haji waɗannan ma'anoni za ga babu wata ma'ana wanda ta ɗauki ma'anar sunan wani gunki ko sunan wani azzalimi ko sunan wani tsasurgumin kafiri kamar yadda sauran wasu watanni na wasu shekarun suke tattare da shi to waɗannan watanni suna nan can gabanin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma ɗaukan tarihin hijira da yin kalanda da amfani da tarihin hijira to wannan kuma asalinsa ya zo cikin hadisin da imamul bukari ya fitar daga sa'alul ɗan sa'ad Allah ya ƙara masa yadda yana cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi ba su yi lissafi da aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shekara ba haka nan ba su yi lissafi da rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ba sun yi lissafi ne da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Madina isa Imamul Bukhari yi babi yace babin da ke bayanin tarihi daga ina kuma musulmi suka fitar da wannan tarihin nasu na ijira? alhafiz Ibn Alhajar hajar da yazo sharhin babin a Fathul Bari yace manya-manyan abubuwan da sahabbai suka yi ittifaki kai cewa a fitar da guda ɗaya da shi ya kamata a yi lissafin shekara ta musulunci ya ce abubuwa ne guda hudu na ɗaya haihuwar manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam wasu suka ce mu fara lissafi da shekara da haihuwar annabi wasu suka ɗauki na biyu aiko manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam wasu suka ambato na uku Shi ne hijirar manzo sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina sana aka kawo na hudu shi ne rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan su ne manya-manyan abubuwa guda hudu da aka tattauna wurin wato a fitar da tarihi na ijira da shi kuma abin da ya janyo wannan umar ne umar ya bayar ga wani daga cikin ma'aikatansa cewa wata kaza ya zo sai ya ce da umar wata kaza na wace shekara wannan ne ya jawo cewa ya kamata a samar da shekarar da za a dinga amfani da ita kamun wannan lokaci suna amfani ne da wani babban abu da ya faru kamun mai sai a ce shekara kaza da faruwar kaza kamar shekara kaza daga shekarar giwaye shekara kaza da faruwar abu kaza to da aka zo tattaunawa sai aka fitar da waɗannan abubuwa guda hudu suka ajiye haihuwar annabi da aiko shi saboda saɓani da aka samu da jayayya dangane da shekarar wace shekara ce shi sa sai aka ce to tun da an samu saɓani a ajiye waɗannan guda biyu suka ce kuma rasuwar manzan Allah suka ce za mu ajiye ta ba za mu ɗauka a tarihi da ita ba saboda tana tuna ma mutane wani babban abin bakin ciki da ya samu duniya shine na rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dinga tada ma mutane wannan bakin ciki da damuwa bai kamata a rataye shekara da shi ba sai suka ce to bara a dauki hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba dan komai ba saboda hijira ta tattaro abubuwa masu tarin yau na daya musulunci ya samu ɗaukaka bayan da yana cikin gaskanci na biyu musulunci ya samu daularsa mai zaman kanta mai zaman kanta wanda kamun hijira musulmi ba su da wata daula mai cin gashin kanta a matsayin daular musulunci abu na uku musulmai sun samu inda za su samu aminci da kwanciyar hankali da yada addini da yin addininsu wanda da a maka ba su da wannan damar abu na udu sun samu damar wurin da za su kafa tattalin arzikinsu su ma su bunƙasa shi saɓanin yadda a makka aka ci gaba da zaluntarsu ana danne su ana yanke hulɗar kasuwanci da su ana an daina mu'amala da su suka ce duka hijira ta samar da waɗannan abubuwa ta samar da ɗaukaka ga addinin musulunci kuma sai suka ce to ya zama watan muharram shine wata na farko da za a fara lissafi da shi me ya sanya ba su ɗauki watan rabi'in awwal ba domin manzan Allah ai ya zo madinan ne da ya fara ijira ya ƙara so ne a watan rabi'in awwal abinda ya sa ba su ɗau rabi'in awwal ba suka ɗau muharram suka ce domin shirye-shiryen ijirar ya faro ne tun a bai'atul aqaba as-saniya shi kuma bai isul aqaba saniya an yi alkawari ne da yarjejeniya tsakanin manzon Allah da mutanen Madina a watan Zulhijja a lokacin aikin haji da aka saba yi a Ja'idiyya Amina aka tattauna suka ce wannan shine lokacin da aka fara shirye-shiryen hijira suka ce kuma watan da ya fara biyo bayan wannan shirye-shiryen shine watan Muharram saboda haka ya kamata ya zamo watan farko daga cikin watanni wato na musulunci suka ce kuma ya zama shekarar ta bude da wata mai alfarma ta kare da wata mai alfarma shine watan zulhijja wannan ya faru ne a shekara ta goma sha bakwai da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin sayyidina umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yadda kaga wannan kalanda ta musulunci ta gini ne akan manya-manyan abubuwa waɗanda suna da alaƙa kai tsaye da addini amma abin ban takaici za ga musulmi yana la illallah ya da annabi Muhammadu manzon Allah ne ya da ƙur'ani ne littafinsa ya yadda da shari'ar musulunci kuma ya yadda zai azumin wata Ramadana zai yi sallah ta Idil Fitr zai yi sallar layya amma bai rike watannin musulunci ba bayan kuma Allah ya ce wa yas'alunaka anil ahilla suna tambaye ka dangane da jinjirin wata ya Allah ce kul iya mawaqitul linnas wal hajj fada musu kace waɗannan watanni abinda yasa suke zama ƙanana, su girma su ƙara koma ƙanana, an ajiye su ne domin su zama lokuta na wato al'amura na jama'a da kuma lokuta na aikin haji ashe kenan an rataye rayuwar mu kaso kan wurin amfani da lokaci kuma an rataye lokacin ne da amfani da watanni amma abin takaici musulmi bai rike watannin musulunci ba ba zai fara rigima ba sai sha'abana ya zo shi ma bai san sha'abanan nawa bane sai an ce masa yau uku sai ce tonawa yau biyu ne mana kai tsaye kawai zai ce tonawa ya zama biyu yau tunda wannan sun ce uku tonawa biyu ne sannan yana da damar ya ja ya jayayya akan watan bayan jahili ne watannin ma bai rike ba abun ban takaici amma ya riƙe sunan gingima gingiman gumaka ya riƙe januwari gunki ne ya riƙe february allan soyayya ne na gumaka shi za ake balanta a ciki ya riƙe waɗannan da wasu daga ciki kuma sunan manya-manyan arna ne na duniya ya riƙe su amma bai riƙe waɗannan martannin da aka rataye ibadarsa a tattare da ita ba wannan abun ban takaici ne abun kunya ne a gurin musulmi a ce bai iya wato sanin watannin da aka rataye rayuwarsa da addininsa a tattare da waɗannan watanni ba ya bayan Allah mu sani kuma wannan wata yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma wanda ake son musulmi ya kula da ayyuka na gargari a cikin mai a cikin wannan wata ya tabbata cikin hadisin da muslim ya rawaito daga abu huraira manzala yana cewa afdalus siyami ba'da ramadan shahrul la'il muharram mafificin azumi bayan na watan ramadana yace shine azumi a cikin watan Allah al-muharram wannan wata malamai suka ce wannan wata yana daga cikin abinda ake so a yi an sannan ce ke yin azumi ba za dai ka azumce shi gaba ɗaya ba saboda babu wani wata da manzan Allah ya azumce shi gaba ɗaya sai watan Ramadana amma ana san a yawaita azumi na nafilfili a cikin wannan wata na wato al-Muharram sa'annan a kiyaye alfarmar Allah subhanahu ta'ala a kiyayi yaƙi a cikin wannan watanni a kiyayi keta alfarma da saɓan Allah da fito na fito da dokar Allah subhanahu ta'ala. a cikin waɗannan wato kwanaki na wannan wata sa'an nan kuma shari'a ta ta mana azamtar wasu kwanaki kuma mu'ayyanai a cikin wannan wata bayan azumin kwanaki da aka saba yi a kowane wata suna nan a wannan wata ayyamul bi sha uku sha hudu sha biyar kamar yadda ake a kowane wata su ma akwai a wannan wata sauran yin azumi ko mai guda uku a wata ko kuma azumin wato kwana ɗaya a sha kwana biyu ko azumin annabi dauda a yau a sha gobe yadda yake a sauran watanni haka yake a wannan wata amma bayan wannan akwai kuma wasu azumi da aka sunnanta yana da sura iri biyu na ɗaya a azumci ranar tara ga wata da kuma ranar goma ga wata su ake cewa tasu'a da ashura imamu shafi'i yana cewa ashura shine ranar goma ga watan wato al-muharram tasu'a kuma shine ranar tara ga watan wato al-muharram kuma wato wannan shine abinda malamai suka tafi akai kuma shine za'iran abinda wato harshen larabci ya tabbatar kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya azumci wannan rana ta ashura yayi umarni kuma ai haka nan hadisi yazo daga Abdullahi dan Abbas bayan manzo Allah yayi wata shekara ya yi azumin ashura sai ya ce fa'iza kanal amul mukbil idan Allah ya kamu shekara mai zuwa ya ce in sha Allah in Allah ya so sumnal yau matasa za mu tara ga wata sai zama wannan shekara ba ta zo ba banzala yana raye bayan wannan muharram bayan safar a cikin rabi'in al'awwal Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama sai aka ce kenan ya alatta ka azumci wato goma ga wata saboda annabi yayi kai kuma tara ga wata saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nufin zai yi Allah bai kaddara mana za ya ba kamar da Imamu Shafi'i yake faɗa sai sura ta biyu ko kuma ka azumci shi goma ga watan saboda hadisin Abu Qatada an tambayi manzon Allah dangane da azumin ranar ashura ya ce yana kankare zunubin shekara wadda ta gabata saboda haka musulmi kada ya yi sakaci wurin ayyuka nagari a cikin waɗannan kwanaki mu sani wasu waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rafida masu aqida ta wato shi'a su kuma sun maida wannan rana ta goma ga wata wadda rana ce da aka ce ai ibada rana ce su kuma ta bakin ciki sun kirkire ta ne ba don komai ba sai don yin kasuwanci da jinin Hussein jikan manzan Allah radiyallahu ta'ala anhu ba dan komai ba domin su dasa ƙiyayya ga sahabban manzan Allah sallallahu a zukatan mutane da cika zukatan wasu da kin bayan Allah sirkai da abokai da aminai na manzan Allah sallallahu tare da cewa hakikan da ya kamata kowa ya sani ba fa kowa ne suka kashe shi Husaini ba sai su waɗannan mutanen Iraki waɗanda kuma su ne suka gayyato shi izuwa gare su kuma su ne suka haɗu suka ci amanarsa suka kashe shi shi yasa kuma suka zo daga baya suna koke-koke wannan littattafansu sun tabbatar da wannan kamar yadda ya zo cikin kitabu ayanu shi'a na muhsin al-amin yana cewa baya al-husayn 20000 min ahli al-iraq yace an samu mutum 20000 daga mutanen iraki suka yi ma husayn mubaya'a sannan yace kuma gadaru bihi sannan kuma suka ci amanarsa wa kharaju alayhi kuma suka yi masa tawaye wa bai'atuhu fi anaqihim tare da cewa su tana tana wuyansu wa qataluhu kuma suka kashe shi haka nan ummi yana faɗa a littafinsa muntahal amal yace ce tawataratil kutub ya ce takardu sun dinga zuwa gurin usaini ɗaya bayan ɗaya har sai da ayini ɗaya ya ga wasiqu guda ɗari shida mutanen iraki suna cewa ka taho zamu maka mubaya'a za goya ma baya za kaza ya tura ɗan ɗan uwansa muslim ibnu aqil ibnu abi talib shi ma yaje suka ci amanarsa suka kashe shi shi ma ya zo suka tare shi waɗannan wanda suka yi masa mubaya suka kashe su shi za shi ummi malami ne cikin malamansu ya ce sai da takardu guda ɗari shida suka zo sai ya ce daga gurin wasu marasa alkawari marasa cika alkawari maciya amana kaga da kansa ya faɗi wannan kaga kenan su da kansu sun tabbatar ga waɗanda suka yi abin kuma sai aka maida wannan rana ta zamo rana ce kawai ta nuna ƙiyayya ga sahabban manzan Allah waɗanda lana katalahun wala jamala babu ruwansu hasali kyakkyawar alaƙa ce tsakanin gidan manzan Allah da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu ƙiyayya tsakani domin da da ƙiyayya tsakani ba yadda za a yi manzan Allah ya ɗau yarsa ya sayyidina Usmanu ta rasu ya ƙara ɗaukan ƙanwata ya ba wa usmanu ta rasu ya ce da ina da wata dana ƙara ma ba zai yi sayidina aliyu ya ɗau ƴarsa ƴar fatima ya aura wa umar ba da ce akwai ƙiyayya ba zai yi sayidina ali ya yi ma sayidina abubakar takwara ya yi ma umar takwara ya yi ma usmanu takwara a cikin 'ya'yansa. ba zai taɓa yiwa ba hasali umar ɗan gidan sayidina ali tare aka kashe su da ɗan uwansa Hussein a karbala amma ba za ka taba jin sun ce a 'ya'yan da aka kashe akwai wani mai suna umar ba saboda suna ƙiyayya ga umar ba zai yi a ce hussein ya sa sunan aisha a cikin zuriyarsa ba ba zai yi ya zamo an samu irin wannan alaƙa ba wannan yana nuna ba zai taɓa yiwuwa ka raba gidan manzan Allah da sahabban manzan Allah ba in kana so ka raba to so kake ka ruguza addinin gaba ɗayansa kuma ba komai ya jawo wannan ba rusa addinin ake so a yi domin idan aka ce waɗanda suke kewaye da annabi ba mutanen kirki ba ne to kenan musulunci ma zai zama kenan mai bai zama na gaskiya ba kenan saboda haka ana so a ruguza addinin ne amma sai aka biyo ta wani abu abinda larabawa suke cewa idribin naqil yadhuful manqul mana in kana so ka ruguza abu to rusa wanda ya zo da maganar in ya zo da zancen kace ƙarya yake ai makaryaci ne ne sai aka yadda makaryaci ne mutumin banza ne to kaga duk abin da ya zo da shi gaba ɗaya karu guza shi kenan wannan ita ce manufar karka daɗa karka raga amma ba yadda za a yi ka iya raba gidan annabi da kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hasali wani abun ban mamaki waɗannan sahabban goma na farko asharatul mubashiruna bil janna gaba ɗayan su tun daga Abubakar Umar Usmanu ba wanda bai hada kakanni da manzan Allah ba na Abubakar ya hada kaka da Manzala Allah wurin mai Qurratu ibn Ka'ab Usmanu dama dan wa da dan kani suke da annabi domin Manzala Allah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf Abdi Manaf shine uba ga Hashim wanda daga shi ne ake ce ma manzan Allah da zuriyarsa banu hashim hashim kuma abdi manaf ne ya haife shi abdi manaf kuma kaka ne na baba ne na kakan na usmanu domin usman ibn affan ibn abil as ibn umayya ibn abdi shamsin ibn abdi manaf kaga an haɗe a ina a abdi manaf san haɗe anan nan kaga kenan ba yadda za a yi ka iya raba su kaman ka je madina ne ka ce za ka raba ausu da khazaraju ‘ya'yan wane da ‘ya'yan ƙani ausu da khazaraju wa da ƙani ne in ka tarwatsa su to ka tarwatsa al'ummar madina gaba ɗayanta saboda haka wannan wata aƙida ce da ake neman a dasa ma mutane ƙin waɗannan bayan Allah kuma wallahi duk wanda ya je lahira da ƙin waɗannan bayan Allah ya warware musulunci a zuciyarsa ibnu kafir ya hakaito maganar da imamu malik ya faɗa a tafsirinsa a ƙarshen suratul fatih da Allah ya ce muhammadun rasulullah walladina ma'ahu waɗanda ke tare da annabi suwaye sahabbansa ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله yace walladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlazahu fastawa 'ala suqi yu'jibu adh-dhurra'a liyaghiza bihim al-kuffar imam malik yace Allah da ya tashi buga misalinsu ya ce misalinsu cikin injila kamar shuka ce da ka dasa ta fito sai ta fara budawa tana budawa tana ƙara kafa wato karanta tana ƙara girma ya ce Allah ya ce ta miƙe ta tsaya ta yi kauri sai Allah ya ce ya yi wannan ne liyaghiza bi umul kuffar yu'jibu zurra manoma wannan shuka na burge su tana ƙayatar da su sai Allah ya ce Allah ya buga wannan misali ne li yaghiza kuffara dan ya sanya haushi da ɓacin rai da baƙin ciki da takaici a zukatan kafare sai ma maliku ya ce duk wanda yake jin haushin waɗannan bayan Allah kafiri ne shi domin abinda Allah ya faɗa ƙarara ba wanda zai ji haushinsu ya ji baƙin cikinsu ya yi takaici da su sai arin ibn kasir ya yi ta wannan magana daga imam malik shi ta in ka kuskura ka tafi la'ira kana kin sahabban annabi ba kai ba rahamar Allah Allah ya kiyashe mu saboda haka wannan shine amma imam Hussein Allah ya kara masa yadda sa ba karamin bala'i bace ga al'umma shi yasa shekul islam ibn taymiya yake faɗa a cikin fatawa yace waɗanda suka kashe shi yace tsinuwar Allah ta tabbata gare su da mala'ikunsa da mutane baki ɗaya Allah ba zai karɓi falilar su ballantana na fila saboda mai kashe jinin manzala ba ƙarfin bala'i ba ya ce kuma ahalin suna an koya mana mai zami in musiba ta same mu mai zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khluq khairan minha abin da aka ce mu ba a ce mu marukunci ba ba a ce mu yaga riga ba ba a ce mu yanka jikinmu ba ba a ce mu shiga wuta ba ba a ce mu kwantar da 'ya'yanmu mu za wuka mu yanka su wannan ta'addanci ne ba inda musulunci yake ai wannan saboda haka ma'ana mu tsaya iya inda sunnan manzo Allah sallallahu ta koyar da mu kuma ya ishi wannan bawan Allah daukaka da daraja iya abu ɗaya da annabi ya faɗa a kansa yace da alhassan. da usain ya ce su ne shugaban matasa na aljanna baki daya matasan aljanna baki daya wannan kadai ya isa daraja daraja ta biyu yana cikin jinin manzan Allah da ya fi kama da manzan Allah sallallahu alaihi hadisi ya zo na Ali yana ɗauke yana tare na Abubakar ya rike usain yake cewa ya fi kama da kakansa bai kama da babansa ba ma'ana Hussein ya fi kama da manzan Allah Allah da salma bai kama da sayyidina Ali ba sayyidina Ali yana gurin kawai yana dariya saboda haka abin yake kaga wannan daraja ce ga wannan bawan Allah sannan kuma ya mi yayi shahada yayi shahada saboda haka wannan daraja ce bai kamata mu dinga jin haushin wasu bayan Allah kawai saboda wata manufa ta mu koyayya ta ruguje addinin Allah ba Allah ka shiryar da mu Allah ka dora mu akan daidai Allah ka dora mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi sallama. Allah ka ƙara ma waɗannan bayan Allah daraja da ɗaukaka da matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ka ƙara daga matsayinsu Allah ka ƙara mana ƙaunarsu Allah ka sa mu tashi a cutarsu. Allah ka tashe mu tare da su tare da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Ni salati ga annabi sallallahu alaihi sallama. Allah yana umarta mu da yin salati gare shi yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين الله كبام لا فيها لزمن لا فيها الله كزونا الدم لا فيها أجهر مو دك أسر ya Allah ƙalubalen tsaro da muke fuskanta Allah ka sa wannan shekara da muka shiga muka ƙarshen wannan ƙalubale na tsaro Allah ka kawo mana ƙarshen ƙalubalen tsaro a wannan shekara ya Allah tun masu ƙoƙarin tsiga an samar da tsaro a ƙasar nan Allah ka goya musu baya Allah ka shiga cikin lamarinsu Allah ka taimaka musu ya Allah tun masu kawo tasgado masu yin ƙafar ungulu akan wannan tsaro Allah ka sa bala'in ya koma kansu Allah ka hana su zaman lafiya Allah ka tashi hankalin su Allah ka kora musifar akan su Allah ka kare bayinka Allah ka amintar da mu a ko ina muke ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukumullah